suka baka dole ko su baka ita don mutum ba zai ci ta bai ci kai ne bala'i in ba ha sai ba ha gode mai ba zai baka ba inna na khafu min rabbina yawman abusan kam darira hakika muna jin tsoron yini wanda a gintsance wanda huska huskoki ke gincewa ciki ne kam dariran mai tsanani fa qahumullahu sharra zalikal yawmi Allah ya kare su sharrin wannan yini wanda qahum Allah ya ba su nadaratan ni'ima da haske ga huskokin su sururan da horin ciki waje za sakamakon sakamakonsu jannatan aljanna da za a sa su wa hariran da bilbaro tuhayin alhariri wanda laraba sun yi komi sun alhariri bi ma sabaru sakamakon haƙuri da suka yi daga barin saba ma Allah subhanahu ta'ala sai aka ci gaba da ambata sifofi a cikin aljanna متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن abdullahi gwando ya ce aisha radiyallahu ona in ta ba da kyauta sai ta tambaya sun yi wata addu'a sun yaba in sun yi addu'a sun yaba ko ita ta yabe su ta yi addu'a domin a yi balansu kai ya zan ba ta wa don gode ma Allah ba ba ta nuhin sakamako ba ta nuhin ka gode mata aisha radiyallahu anha kenan to shi Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa mutaki ina alhali suna gincire fiha a cikin aljanna nan alal ara yake bisa ga gadaje masu kwatin rawun din nan amma irin na aljanna la ya rauna fiha shamsan ai ba za su ga rana a ciki ba wala zamhariran ko kuma sanyi ko kuma wata shine zamhare ma'ana haskake take ba tare da rana ba ba tare da wata ba wadaniyatan alaihim qida'a zilaluha innoyin aljanna innoyinsu sun kusanto musu wa zullilat qudufuha abubuwan katsansu an yi kusa da su tazlilan ba ni da kusa ba ma'ana da wanda a tsaye da na zamne da na kwance duk suna iya ɗebo su mai tsafa alaihim bi aniyatin ana zagaya musu da makaikaimin fillatin na, azurfa wa aka wabin da kohuhuka wa'anda ba su da mariki domin ka rika duk inda haka so amma mai mariki ai sai inda za a sha za ta sha kanat kawarira sun kasance ƙarau ne ƙawarira ƙarau min fiddatin na azurfa ita ƙawarira ƙawarira wurin a biyar gare shi a ƙaddaruha su masu kewayawa sun auna ta takadiran ba ni da aunawa ba ma'ana gwargwadon shan mai sha baka biɗa ƙari baka biɗa kuma cewa baka rage komi ma'ana daidai shanka aka auna su an ce daɗi gare shi sosai wai tsauna fiha san ana shayar da su hinjale na giya amma ma'ana giyar dai ka kana mizajuha abinda aka garwaya mata zanjabilan ƙoramar zanjabilu menene Ai nan kai da jin zanjabilu kasa akwai magana abu ne mai daɗi ainan wata ƙorama ce fiha a cikin aljanna tusan ma'ana an batunta salsabila salsabila ma'ana ruwa ne wanda masu daɗin tafiya a makoshi wa yadufu alaihim wildanun mukhalladun yara waɗanda za a dawo masu suna zagayawa gare su ko nan duniya yara na zagayawa mutum zai ji daɗi ko kuma yaran ba su suwa suna nan dun iza ra'aitahum in ka ga yaran hasibtahum zaka sa tsammanin su saboda kyawun su dai da suke yin hidima lu'ulu'an manthura ka ce gwalagwalai ne waɗanda aka wasa a cikin aljanna wansur alaihim lu'lu'i wa zabardaji cikin nusa can cikin tazyinukum hmm. maimakon wai din nan wa iza ra'aita idan ka gani samma a can ko kuma summa sannan duk qira'a a ce ra'aita ka ga na'iman wata irin ni'ima wadda ba a iya siffanta ta wa mulkan kabirin da babban mulki to aka ce bale wanda aka wa hidima din in dai har yaran sun zan haka to bale wa'anda su aka wa hidima din ibnu kasir da mai suwa suka ce saboda kyawun tufafinsu da kyawun fuskokinsu da kalolinsu su 'yan nan yara ɗin to bayan haka allah subhanahu wataala yake cewa aliyahum siyabu sundusin tufafin alhariri wanda adda tafshi yana sama ga yaren ma'ana tuwahin suka sani alhariri hudurun kore kore wa istabraqin da alhariri wanda an mai kabri a wata kira'a kuma hudurun istabrakun ko hudurun istabrakin ko hudurun istabrakun duk dai an karanta wa hullu an yi musu kawa da asawura warewarin da min fiddatin na azurfa a wani wuri kuma na zinari domin a san cewa a malaman tafsiri suka ce wata rana azurfa ɗaya za su yi kawa da ita wata rana zinari ɗaya wata rana biyun gaba ɗaya wasaqahum rabbuhum sharaban dahura matalicin su ya shashe su abin sha wanda ya kai gaya ga tsarkaka sabanin giyar duniya inna hazal na'ima hakika wannan ni'ima kana lakum jaza'an ya kasance sakamako ne gare ku wa kana sa'aykum mashkura aikin ku an gode shi ma'ana an yi sakamako ga aikin ku Allah ya ci gaba da cewa game da alqur'ani da game da kalgar kafirai inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila fasbir حكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هذا يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء واتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء الظالمين أعد لهم عذابا أليما إنا حقيقة منهن مو nazzalna alaikal qur'ana tanzila mu muka sabkan ma da alqur'ani sabkaswa jumla ba mu sabkashe shi jumla guda ma amma na sannu sannu fasbir don haka kai hakuri li hukumi rabbika ga hukuncin matalicinka gare ka ta da manzanci wala tudi minhum athiman auka kafura kada kai biyayya ga gama yawan zunubi ko mai yawan kafirci dinnan. mai zunubi ko mai yawan kafirci an ce abu jahal ya ce in ni gama aiki na sallah wallahi sai na take wuyansa sai aka ce kakka biye masa shine malamai suka ce duk mai da'awa kai ya biye wasu waɗanda adda matsala ya ci gaba kawai da da'awarsa Allah zai isan masa wasu kuri suma rabbika ka ambaci sunan matalicinka bukuratan wa asila sahi da yamma shine sallar alfijir da azur da la'asar wa min al-layli lahu ka yi sallah don shi da daddare shine magariba da isha'i ko kuma ana nuhin sallah ta tahajjudi shi abdullahi ce saboda kan ba madari aka ce wa minan laili saboda a lokacin ya tashi ke da shi bihu ka yi nafila ga Allah lailan dawilan dare mai tsawo kamar da gabata min sulusai laili wa nisfahu sulusahu dinna inna haula haqiqa wa nan rai. to an ce baya an ɗebe damuwa yanzu an dawo ga yanayin kafirai kamar da ah, mai sakuwa ya ce inna haula ya hakika wa'annan kafirai yuhibbuna la'ajilata suna son duniya wa yazaruna yawman faƙilan suna hitabatun wani irin mai nauyi wa ra'ahun wara'ahun wa ra'ahun gaba gare su kamar da shi Abdullahi gwanda na safi suka fassara dama ita ra'a mutadad ne hannu mu khalaqnahum muka talicce su wa da namun karfar da asrahum gabobin su wai zaci ina in mun kaso ma na za mu canza amsalahum ire-iren su tabdilan ba ni da canzawa ba ko dai mu canza mu kawo su kamar in ya sha alfikum wai ati bi khalqin jadidin din ko kuma a'a mu canza surorin shi aka nufi duk biyu an wassara to da yake sura na kawo ƙarshe Allah ce inna hazihi sura hakika wannan sura taskira wa'azi ce ga talikai faman sha attakhadha sabila duk wanda ya so ya rike hanya ila rabbi ga matalicinsa ta da'a wa ma sha'una wa ma sha'una ba kwa so ba sa son rikon wannan hanya ba za ku so ba rikon wannan hanya ta hanya da'a illa an sha Allah sai Allah ya so haka din inda Allah hakika Allah kane bai gushe ba aliman mai kamalallen sanin talittoci ne hakima mai hikima ne ga aikinsa yudkhilu man yasha' Allah yana sa wanda ya so kira mati ga rahamarsa shine aljannarsa wazzalimina kuma ya shishirya ma azzalumai a adda Allah ya shishirya musu azaban aliman wata irin azaba mai raɗaɗi to anan mai safuwa ya ce ai ya cika sura da makoman masu tsoron Allah da mujirmai kuma domin ya zan alkawali da kuma kyace domin kwaɗaitarsuwa da kuma tsoratarsuwa to sai suratul mursalat makkiya ayoyinta hamsin ta sabga bayan za bayan kaf ita ce ta saba'in da bakwai ga tartibi ta talatin da uku ga sabga fasilolinta nam litu abbira ta ɗari da tamanin da ɗai haruffanta ɗari takwas da sha falalolinta mai sawai da ibnu kasir sun ambaci daga cikin falalolin ita wannan sura din cewa ta sabka lailatul jinni ibnu mas'udin yace muna tahiya tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama muna kogon mina sai ta sabka sai ga ɗaya wata macijiya haka sai muka bi ta da gudu sai ta tsere ce an kiyaye ku sharrinta an kiyaye ta sharrin ku to shine yace yanzu haka ana ce mai garul mursalati shi wannan kogon da suratul mursalati din ta sabka to bayan haka daga ciki ummul fadl tana cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam na karanta ta ita a ƙarshen abinda niji annabi sallallahu alaihi wasallam na karantawa ita wannan suratul mursalat din ga karatun magariba bayan haka kuma daga ciki mafalkinta mutum zai zama yawan kishi mai kyauta za a zurta shi da yalwa da tausayi kuma zai aminta ta fara da rantsuwa da nau'ukan mala'iku ta yi batun makoman mujirmai da muminai ta cika da cewa wanda ke son ya hana annabi eh, ya hana ibada ta Allah subhanahu wata'ala da abin da ke hana he ibada Allah subhanahu wata'ala ga kafirai Allah yana mai ciwo bismillahir rahmanir rahim والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع bismillah rahman wal mursalati allah yana rantsuwa da iska orfan waɗanda ke bibiya ka ce geza ce ko a ce wannan gezar doki haka ma'ana wani bayan wani shi iskan shi abdullahi ya ce ko kuma a'a allah na rantsuwa ne da mala'ikunsa ba iska ake batu ba a nan cikin biya da ake aikowa da umarci umarci ko kuma abin da ake aikowa bayan haka kuma urfan din nan da abin da aka sani na shari'a shine urfan fal'asifati asfa Allah yana rantsuwa da iska wanda ke buskutuwa, asfan buskutuwa, iska mai tsanani guguwa kenan wannan ta Allah na rantsuwa da iska mai wasu, wanda ke wasu ruwan sama na shirin watsuwa falfarikatu kuma da ayoyi masu rarrabewa na alkur'ani suna rabe gaskiya da ƙarya da halar da haram farkan rarrabewa wal mulkiya ta Allah na rantsuwa da mala'iku masu kaɗo zikiran ambato ta hanyar wahayi ga manzanni da annabawa to anan malamai su ta magana ibnu kasir ya ce ayoyi na uku ana rantsuwa ne da mala'iku na biyu a iska mai sakwa ce na biyu na farko da mala'iku uku na ƙarshe ana batun iska ne to sun yi ta bayani amma mai sawu ya ce gaskiya fassara mafi karhi ita ce wa gada mai jalalai na din yayi shi ya samu ka takaita da ita uzuran au ko uzuran au suna masu kawo uzuri su ƴan nan manzanni ko kuma suna gargadi ga waɗanda ya cancanta awa gargadi